idan da gaske ana yin wannan abun an sa ni in sa takunkumi ne saboda kar in mutu to me yasa ake kashe yan uwana ba a yi komai ba idan da gaske ne an rufe mana masallatai don kamun mutu ne to ya ake kashe mu aka yi shiru idan da gaske ne an rufe mana kasuwanni an karya mana tattalin arziki don kar mu mutu ne to don me ake kashe mu ba mu komai ba